ce lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata inda a cikin duniyan ga lamarin rayuwar duniyan ga cikin tafiyar da al'amarin duniyan ga da alloli biyu ne wallahi da ba mu kanna muka kanga ga kai duba ma mutane ma in aka saba ma ra'ayi ba ga yadda ake ta rigima ba duban da Najeriya ma la ake ta rigima ba rigiman wasa ba cikin tafiya aqidan ahlus sunna amma duban da abubuwa ke faruwa wani ya ce interfaith kaza wani ya ce interfaith kaza al'alin mu duka mun san interfaith aikin banza ne ko ba ka ba amma ga shi na fa wanda suke kiran kansu ahli sunna wani sun je sun kama suna yi ma abin kwaskwari ma yanzu yanzu biya ba su rike ce ba da Allah ba su rike ce ba ai malumman duka da suke rigiman ko ahli sunna ne ko ba ka ba ko da ba ko ahli sunna ba akwai wanda suke bayan malam albanin zaria ya yi bayanin nan sun gamsu mu kenan mun gamsu ko ba ka shan yanzu aka wayi gari kuma ga wani kuma mun yadda da shi malami mu ne shan shi ya bullo ta wani wuri dan Allah ba rikice ba abu kaɗan kenan an ba mu fa an rikice inda an ba mu rana da wata da sama da kasa ya kenan <laughs> ilimi kaɗan kenan Allah ya sa kan mu fa <laughs> mun rikitar da kwakwalin mutane da shi to ina ga Allah ya ce to na raba muku kai rika sama na farko kai rika sama na biyu kai ma rika wata kai ma rika kaza ai da ranar da na yi fushi ran fitowar rana ranar ni ma zan bar wuta na fito ko shi sallace ce lauka da fihi ma alihatun illallah da fasadata abu kadan ma da Allah ya sa hannun ya muka kare muna muna muna yanzu don Allah kun ga abin da muke yin ga kana ana tafiya duba kaga wuri ya shiru ana shiru ana shiru ga ana magana ba yanzu haka kun ga magana ga ba gani kadan na yana tafiya ba ni ga na ana tafiya to shi kenan da yanzu wuri ya shirin ba gani ba ba gani ya shirin ba kullum mun zauna wuri na shirin kullum mun zauna wuri na shirin to da da mu ce sabon sati mun zo ba batun tafsiri bane yanzu za a yi mitin ne ya za ka yi da masallacin ga ba kuma baki wani yayi magana ma kaman ba cikin mu yake ba ka ji wani ganin wani cikin tafiyan ga kaman ba ahlus ba ya bullo maka ta wani wuri a bullo ta wani wuri wato tun da yanzu an ba da dama kowa ya yi magana wallahi ba karewa lafiya shi yasa manzo Allah ya rike abin da ya gama abubakar ya rike yana gamawa umar kuma ya rike yana gama usman ya rike yana gama usman ali ya rike da aka fara rarrabawa tashi hankali kenan har gobe kiyama ba gani ba wani ya zo ya ce kaza wani ya zo ya ce kaza hatta min bari da an ba maluma biyu ya ana karewa lafiya hutubawo ayoyin kur'ani hadisai she sun rikitar da masallacin she sun rikitar da masallacin ko karatu ake bayarwa wanda ya karatu ya karatu an san yadda za a rikitar da wurin to cikin wanga al'amurra ke ma muna rikitar da tafiya ashe da da mu samu allantakan Allah da ba ranmu ba kyau da da mu samu irin karfin nan na Allah nan an kare lafiya da duniya bai kwana daya mimbari ma an baka da kur'ani ka bar kaki bar a zaman lafiya za a baka sama da kasa tana da iko ko da ya za ne da shi wani ya sako sama na farko ai da saman ga an ba mutum da an ba sama mutum da ya ce ta bangaren ta bangaren america ta bangaren russia ko bangaren saudiya ke zubo ta zubo ta ka duba ya ya sama to shine annabi yusuf ke tambayansu a arbabun mutafarriquna khair amillahu alwahid alqahar amillah alwahid alqahar babu shakka wanga tambaya ba shan bada ba shan bada jawabi ba wanne ne mafi alkhairi wanne ne mafi alkhairi Allah wancan ma babu khairiya ma balle a fita a arbabun mutafarriquna khair yanzu ga Allah a santina da Allah ko ko ne wanda Allah su suna da allo suna da turus fantina da turus auna na da turus hausawa na da turusu fulani na da nasu kanuri kowane kabila akwai wayanda suke bauta suna da turu yanzu alloli ne daban-daban daban-daban daban-daban daban me ma suka taimama wannan kabila me suka taɓa yi an tuwo me taɓa masanti karshe ma sata sha kai ban sani kwan komo da shi an gan shi alheri nan akwai alheri akwai iroko daga can wurin inyamurai akwai wani turun su ko iroko ne ko menene karshe turawa suka suka sata shi kauci suka je suka sayar suka karbi kudi kurin ya je gina gida an sayar da Allah arbabun أأرباب متفرقون خير أم الله suna da amfani suna da amfani annabi suna tambaya tun da kuka yi su sun tabu muku amfani ba amfani shi sa ku sake kowa ku kama Allah sannan gashi hannai kuma eh members <laughs> members sun mai da kansu alloli wai menene menene an ba ya dai kai kankan an ba shi kunkun ikon Allah shi ma an ba shi kunfi shi Ibrahim an ba shi kunfai fai hmm, shi ma an ba shi tasrifi ko na ce aka kawo littafan nan da mu karatu shi mu bude guda mu karanta ba abin da zamu fadi na shirka shi mun bude littafin mun ga inda yake mu karanta mu gama da aya da hadisi da ikon Allah kan mu kare kun gane bakaken mu shirkai ne eh maganganun littafin duka ridani ridani ga sunan suna Allah shi shigi wasu ma sun san gaibi gaibi na wane ne ana magana wawaye su yi hushi baki suna kunfa kama an kunna talgi ta Allah sa su gane